إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نعم يأمرون بالمؤمنين المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي قالوا أولئك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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله شيء جبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida lissafin nasarar yan mishan yau muna goma sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu dai bayan Allah suna ci gaba da aikowa marayu da gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi wani bawa Allah ya aikowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka yi wa dukiyarsa albarka Allah ka yi wa rayuwarsa albarka Zainab Yusuf ta yi aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin Allah ka yi mata albarka yi wa dukiyarsa albarka in tana da miji Allah ka masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta miji mai albarka in tana da yayi Allah ka musu albarka in babu Allah ka ba ta yaya masu albarka in tana da kishiya Allah ka zauna da su lafiya idan ba ta da kishiya idan tana da bukata Allah ka ba ta mai albarka That is an element of corruption Oh, bai kamata <laughs> sai ba to <laughs> akwai alhaji yusu na'am akwai wani bawan Allah bai ambacin sunansa ba shi ma ya gudunmu na dubu duk da ba mace sunan shi ba Allah ka sai shi Allah ka jefa shi aljanna firdaus ranar tashin alkiyama akwai alhaji yusuf ya aiko mara ya gudun murku ne naira dubu talatin Allah ka masa albarka ka wani ke sa albarka ka rayuwarsa albarka wasu mutane su hudu sun aiko mara ya gudun murku ne naira dubu ashirin ashirin jumla naira dubu tamanin ya Allah waɗannan bayan naka Allah ka raba su da talauci ka haɗa su da arzikin ka ya Allah ka zane su da mugun da mugun gani da bakan kadara akwai jamilu ibrahim ya yi fomar ya gudun markuri na dubu goma sha biyar allah ka saka masa da ke masa albarka ka duke sa albarka tijjani ahmad ya yi fomar ya gudun markuri na dubu goma sha biyar ya allah tijjani ahmad allah ka masa albarka allah ka sa jannar firdausa zama koma a gare shi wasu mutane su goma sun haiko marayu gudun markuri naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari ya Allah waɗannan mutane guda goma kasar su duka fashin suka sa aljanna firdausi ya Allah muna roƙo wasu bayan Allah masu taro da titi sun hana marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu saba'in da ɗaya da naira ɗari biyar dubu saba'in da bakwai da naira ɗari biyar Allah ka musu albarka ka yi dukiyar su albarka mutanen masallaci sun aiko gudunmuwa naira dubu goma sha bakwai da naira ɗari hudu Allah ka musu albarka Allah ka bude masu ƙofofin arziki ka toshe masu ƙofofin talauci gudunmuwa da aka ba marayu a yau naira dubu ɗari biyar da talatin da hudu da naira ɗari tara Allahu akbar Allah ka musu albarka Allah ka ci gaba da taimakon masu taimakon marayu Allah ka ci gaba da tausaya mana saboda tausaya wa marayu da bayan ka suke yi ya Allah akwai lokacin da yayin mu za su zama marayu mu kuma ya Allah a wannan lokaci Allah ka tausaya wa yayan mu Allah ka zama gata a gare su A kawon din marayu zero 455-3753 zan maimaita 000-45-53-75-3 banki jais bank a takbir daga cikin baki da suka kawo a majalisun ziyara yau akwai alhaji ibrahim shuru wanda aka fi sani da yaya shuru alhaji ibrahim shuru mai masaukin shugaba kenan don lokacin da shugaba jin jihar kebbi So shi ne mai masaukin shi idan na ce shugaba ɗaki ba ya tafiya a tafiye idan na ce shugaba ɗaki ba ya tafiya ya bara gaya ah? wato kenan su sakatare duk suna makale a wurin su alarama ahmad suleiman su babban daraktan agaji shugaban malamai su alarama su salihu gwando kowa yana da daki hidima kuma sai abin da bisa ta nuna kusan ba inda ake wa rago rashin kirki kamar jihar kebbi <laughs> wannan da tijo allah ka kara masa albarka Allah ya kara wa dukiyarsa albarka biyan da shugaba ke a duniya sai ya kira na waya ce ya labarin shugaba in ce shugaba na lafiya ce to alhamdulillah mu ya kwanta alhaji ibrahim shuru sarki yakin gwando Zai akwai wani bawan allah da ya kawo mana gudunmuwar rago tare da sarkin sarkin takushara wani rago mai mayyamayyan ƙahuni haka irin wani hadisi ke cewa irin sai kawo mana yana muzurai ya ce ana sama da wannan a ɗan samu lokaci a yanka a ɗan shafar fesu a gaba da tafsiri to shi ma muna addu'a Allah ya saka masu da alkhairi ya ce a sa mahaifinsa addu'a mahaifin yana yi Allah ya masa albarka ya kara masa lafiya in ya riga mu kuma Allah ya lullube shi da rahama na'am kada rama na sabuna cikin surar tauba na'am a ina za mu tashi المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر البر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم yanzu a protocol yake tunatar da ne a yi tuya a da albasa akwai wani bawan Allah kuma ɗanmu honorable mai suna. dan majalisa mai wakiltar giro da mazabar giro da audi ina yin kwamitin marayu a sai kun samu mana sunan shi a yau ne nan kuma wani abin da zai ba ku sha'awa kuma suriki ne a wajen shiga makar giro yar shiga makar giro yake aure nan da muka je sokoto sai muka haɗu da shi a airport shugaba ke na ji labarin ka auren da marayu honorable sani sani ya ce na ji labarin ka auren da marayu ya ce ya eh, kwarar da gaske mun samu auren da marayu wajen guda ɗari biyu wannan bawa Allah shi kadai da shi da auren da su ya ce to kuma za mu aurar da namu amma mu guda talatin da ɗaya ne a masallacin juma'a na utako da ke abuja nan take ke wannan bawan allah ya ce to allah ya da mu za a yi ma zan hadarsa amma kamin da zo kowace maraidaya na ba ta gudunmuwar keken linki kowace maraidaya ya ba ta ne gudunmuwa ta keken linki bayan gudunmuwa ta keke tinki da ya zo halarci ɗaurin auren sai ya ga marayu waɗanda suka haddace alƙur'ani mai girma an kusa set ne na kayan daki gado da wardrobe da kujeru da katifa da set na komai da komai sannan aka ba su naira dubu ɗari biyu da su sai kayan kitin sauran marayu guda ashirin su kuma an kowace an bata naira dubu ɗari biyar domin ta sai kayan ɗakinta budar baki wannan bawan Allah sai ce to su waɗannan marayu guda ashirin shi kuma ya ɗauki nauyi kowace zai mata saiti na gado idan aka ce saiti na gado set na gado ga wardrobe da dressing abinda zai mata suke ciwo saiti yace in Allah maɗauki sarki ya amince a baki sati uku ko na abu mai kama da haka in Allah ya amince da za a kawo waɗannan kayayyaki to yau sai ga waɗannan kayayyaki an kawo su na waɗannan marayu guda nawa marayu guda ashirin kowace ya kawo mata saiti na gado da wardrobe da dressing mirror in Allah ya da ƴan gobakin marayu za su tsara yadda waɗannan marayu za a miƙa waɗannan kayaki zuwa gare su muna addu'a Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka ana rama ka karanta mana aya Allah ya ce almunafiquna wal munafiqat na'am a takbir yanzu da za mu fara karatu wani babban bakon mu sake karbar bakoncinsa amma gaskiya ba bako ba ne wato memba ne a wannan majalisi shi ne da su wisirato aliyu ahmad wadada idan mu kuma ta ba duk shekara muna tare shi a wannan majalisi kuma ba sanata ne kawai ba bara ya hau kan wannan membari mun sha ƙur'ani, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka haka muke so mu ga sanatoci da yan majalisa da gwamnoninmu mu ga kuma bayan kasancewar matsayi da Allah ya ba su a duniya kuma ɗaliban ilimi ne wannan yana ƙara ƙarfafawa ɗaliban ilimi gwiwa da sauran makaranta da shigo sanata muna maka barka da zuwa wannan wuri na'am ana rama ta karanta mana aya ta kai mai ta mana ita المنافقون والمنافقات بعضهم من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويضربون أيديهم يا إلى نسوا الله فنسيهم sun samu matsala. Suratul Tauba ta tuna a cikin munafikai da yawa. Allah ya ce al-munafiquna wal munafiqat. Munafikai maza da munafikai mata. Ashe ba cikin maza kar yake samun munafikai ba. A mata ma ana samu. watakila haddasa ɗan lulubinta na munafurci ga niqab watakila haddasa fa hadu da ta kafa in tana magana kaman imani na diga amma munafuka ce Allah karka bari ma auri munafuka, ai ka aure bala'i munafukai maza da munafukai mata Allah ce ba'uhum min ba'u sun yi kama duka su iri ɗaya ne shi ne ma'anar min ba'ad sashin su daga sashi ma'ana kalar su daya irin su daya wasfan wa amalan siffar su daya aikin su iri daya inji Allah madaukakin sai duk sanda aka ce fa huwa minhum to ana nufin ka zama ɗaya da wajen jinsi ne annabi Muhammad sai yake man da shabba bi fahuwa huwa minhu idan ka kamantu da mutane to ka zama cikin su me ake nufi da ka zama cikin su ka zama daidai da su shine ba'dhu ne babu to ga halin munafikai da bil munkari su munafikai kullum suna umarni ne da abin ki abinda shari'a ba ta yarda da shi ba abinda mutunci bai yarda da shi ba abinda tarbiyya ba ta yarda da shi ba to su ko munafikai da wanda suke ba da umarni kana fada wa mutum laifin da matarka ke mata ke maka dan ya baka shawara yace wai wai wai wai ka daina ka billahi nabi inni ne ta isa fadde ka da mari wannan da abu mai kyau kyau murri ko da mumuna da mumuna abu yau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba ma da mace ba a rayuwarsa bai taɓa ba doka ma yi ko ta kama za ka daki matarka wala tadribil waja kaga kuskura ka taba fuskarka haramun ɗan wana za kaza kaza ya hada mu ai ka sake masa ka yanke hudu da shi duk sanda munafiki zai kawo shawara za ka ji shawara ta yanke zumunta ce shawara ce ta haɗa fitina shawara ce ta haifar da musifa da bala'i a cikin al'umma ba za ka taɓa jin ya kawo shawara saboda maslaha ba shi ne ya amuru da bilmunkari wa yana hauna anil ma'aruf sannan duk sanda za a yi aikin alheri kuma shi zai hana munafiki kenan a da ka ce na ga ana gina wani masallaci ya kamata ni ma na bada gudunmuwa ya ce "Haba, na ji ga biye musu wallahi sai ka gaji wata nan kai da kanka ka daina ana maganar za a gina makaranta da kai maganar za ka taimaka Haba alhaji wa ya gaya maka wannan ana biye musu yankunan da ake bada amma wa ya sanya ake yi da shi wa ma ya sani ko suna suke cinyewa kar Allah ya sa ka san yadda ake yi munafiki kenan duk sanda za ka yi aikin alkhairi kaga wani ya zo yana discouraging naka kar ka yi to munafiki ne kai kaka tsantsan da shi siffa ce daga siffofin munafiki wa yaqbiduna aydiyahum kana daga hanyar da ake gane munafikai zaka ga sun danƙe hannunsu addinin musulunci ba zai ci kwadalarsa ba duk inda munafiki yake ana gina makaranta ba gudun motsa ce in ana gina masallaci ba gudun motsa ce taimakon marayu ba gudun motsa ce za a je da awa ƙwaddanarsa ba za ta shiga ba saboda shi duk wani aikin alheri an ce a kawo dukiya yi gani yake wayo za a masa a karin kure shi to ai wayo ma san ya san naki to ba zai bada ba munafiki kenan tunda idan za a gina addini ba zai bada gudunmuwa ba to duk wani abin da aka yi na addini kuma abin haushi yake ba shi ransa ɓaci yake yi baƙin ciki yake ji don ya riga ya gaya wa mutane ba za a yi ba kuma gashi a yi waɗannan munafuka suna nan a cikin al'umma ba yau suka fara ba can zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الصبور ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون Allah ya ce humul ladina sune waɗanda ya kuru da suke cewa la tunfiqu ala man inda Rasulullahi ku daina taimakon sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirun da suke hijira daga makka suka biyo annabi suka zo madina ansar suke taimaka masu da abinci da wurin kwana suke taimaka masu da sutura to munafukai suke ziga mutanen madina suna latin tunfiqu alamar inda layi kar ku kuskura ku ciyar da waɗannan da ke kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuwa kare za ta iya maganin su hatta yin fardu har sai sun watsa gaba ɗaya sun bai shi shi zai zai ce ta ya murke gare duk inda munafiki yake to gari yake malami zai kwace masa mulki gari yake ne malami zai kwace masa ne mulki da kaji mutum duk sanda zai magana malamai sun zo za su kwace mulki malamai sun zo za su kwace malamai sun zo za su mamaye malamai sun zo munafiki ne haka munafikai suke a zamanin annabi muhammad suna ganin manzon allah da ya dawo madina zai kwace mulkin madina ne abdullahi ibn ubay ibn salul mutanen madina har sun shirya an yi kambe da za a sa masa aka ya zama kamar shine mai garin madina madina gaba daya sai abin da ya faɗa shine shugaba sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya dawo ina ya dawo Madina manzon Allah yana shigowa saboda kurjinin annabta da kyawawan halayensa da karfi irin na addinin musulunci gaba dai mutane sai suka daina sauraron Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai zama dan kallo sai jama'a duka suka koma wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce asalin gafar abdullahi bin ubay ibn salul da manzon Allah ba abin da annabi ya bashi gari yake annabi ya jawo masa rasa mulki annabi ya jawo masa rasa shugabanci duk wanda yake kallon maluma sun suka jawo masa rasa shugabanci ai maluma sun kwaci ai yanzu maluma sun mamaye ai yanzu maluma da wannan ayar munafiki ne original photo photosar kwallo wai ta sanda. sandar akwai su a kasuwa akwai su a boko akwai su a siyasa akwai su a karakuna kawai sarki ya kama gaba da malami wai malami ya dishi kurjiri a gari mai martaba ka ci haram ka murkushe kudin talakawa ka kwace wasu godan zaki ka kika damu da maslahar su malami ya zo ya damu da maslahar al'umma ya ilmantar da su ya karantar da su ya ba su duniya ya ba su lahira ya tausaya yawa rayuwarsu ya ta dabe ba za su mutunta shi ba An siyasa ta cuce su ta ƙware su malami ya zo ya nuna musu hanya shi ke karantar da su ya karantar da yayansu ya karantar da matansu in su mutu ya musu sallar jana'iza ya musu limancin juwa ya musu limancin idi za su biya shi ko kwabo ko biyan mu ake su yi wa'azi su yi da'awa a sanadiyar wannan al'umma suka ga girmansu da darajarsu suka fara sauraronsu ta shi muna da ya ga wannan kuma sai na sai baci ce waɗanda da kuke gani in aka samu su ido to layin da nan gaba kar Allah ya sa ka samu ido amma bindiga ka harbe ba kai kuma kar ka zo lahira da ta zama a duniya Na nasara zuwa lahira za mu ci kwalaka mu je gaban Allah mu ce ya Allah ga wanda ya kashe mu muka zo gabansa a yau muke so ya Allah kai mana isafi ka karba mana hakkin hadisi ne ya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da aka maganin malaman nan ku daina taimakon su ku sa musu tafin gumin tattalin arziki bismilla ga Allah wallahi arziki duna waye na Allah ko ban samu wallahi kana ji kana gani sai Allah ya tunkudo ka ka fado daga kan kujerar je hanyar da zaka bi ka koma ka gagara kuma ku hadu da malamin ka gafi ka koshi yayi ulul dubul dubul ya dan dire ya dan bani Allahu latifun بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز a ayar da Allah ya karanta mana adara ma ya ga munafikai da suka ce su daina taimakon waɗanda ke tare da manzon Allah dan amma manzon Allah zai karfi zai kwace mulkin Madina zai zama shike da ilimi shike da addini kuma shike da mulki da sarauta kamata yayi araba ya tsaya kan littafansa mulki kuma ya bar musu saboda haka a daina ciyar da waɗanda ke tare da shi a sa musu takunkumin tattalin arziki ya Allah ke lalle munafiki baka san da ake kake yi ba walillahi khaza'inu samawati wal ardh taskokin arzikin da ke sammai gaba daya taskokin arzikin da ke sama ta daya da sama ta biyu da sama ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai da taskar arzikin kasa da kasa ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da duk gaba ɗaya na Allah ne in ji Allah madaukakin sai duk a hannun Allah ne shi yasa Allah ce Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausayin bayan shi Allah mai gane ne mai tausayin bayan shi yanzu mu man sha'u yana azurta wanda ya ga dama yana azurta wanda ya ga dama wa huwa al-latif wa huwa al-qawiy shi ne mai karfi gagarau al'aziz kuma waye? wannan sifofin guda biyu sifofin waye sifofin Allah shi ke azartawa shi ke talautawa tsofin gwamnoni nawa a Najeriya yanzu da talauci ce musu assalamu alaikum ba kwan samu ba guda nawa ya yi gwamna shekara takwas ba ta da bai ba bai san iya gidajen da ya saya ba an saya cikin gida an saya a waje ya gaba ya sauko Allah ya tsine wa duk abin da ya tara albarka dukiyar ta kare gidajen aka sai da su one by one aka dawo koguna aka sai da su sanauci ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam sanauci ya shigo da tsiya tsiya dole aka ba shi wuri ya zauna ko da ka kawo tirela sai a cika ta dam wasu ba samu inda za su zauna ba kuma hisabi yana da sai an je lahira sai an je ina sai an je lahira hisabin bai kare ba bai kare ba da kaga mutum kullum da shi shine malamai za su kwace mulki to munafiki ne insha Allah kuma kwace mulki gidan wa za mu kai ba ku an samu ba in mun kwace mulki ina za mu kai shi babu yanzu ne ka bani mulki mulki mai zaka bai mai sha'awa mulki mai zaka ba za ka ce wasu harama da rama shi ne dan yin zama da kuma da rama ko ciya mata daukar gama ko dan majalisa da jiha shi ya da rama yayi wannan rikici ko ba da shi bane na Najeriya ne yana da dama ko bai da dama yana da dama amma da yanzu misali kamar ni eh, in je ne ne wa zai je kawai wa'azi in na wa zai je kawai wa'azi ne Allah zama ya ce wallahi kusurwa za su yi dawa in Allah ya ji Allah ma ba zai yi dawa wallahi mulkin kuma bai dame mu ba ko ba mulkin kuma ke so ba abinda muke so ku ji tsoron Allah ku tausaya wa wannan al'umma iya abinda muke nema ke ku ji tsoron Allah ku ji tausayin wannan al'umma dauke cewa maluma makwaɗaita ne ai kun basu da yunwa ne kun basu da mai da yunwa da talauci kuka basu saboda mahuta idan suka ce su watsar da karantar da addini duk su tafi neman kuɗi addini ya lalace kuma Allah zai tambaye su a lahira saboda ya ba su ilimi da ka dole sun zauna sun tsara addini ku kuma dan ku ta kuka su da yunwa malamin ma sai ya yi farin ku jami bakin sa da katan na taliya kuma hukuma gefe ku ce makwaɗaiki ne saboda cin amana al'umma Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa ya ƙadidu na aidiyahu duk munafiki mai taimakon addini sai surutu kullum sai ya zargi masu addini da kudin da aka ba su mace yawa sun yi yanzu kaza kaza kaza har yanzu ba a gama ba ai ba due process ka faɗa min due process ɗin da ba a yi a majalisa ba an fasa sata kudin Najeriya faɗa min ministirin da ba a due process an daina sata kudin al'umma Allah ka tsare mana imanin sai Allah ya ce munafikai na sullaha sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah ya manta da su ha? nasullaha sun manta da Allah aljaza'u min jinsil amal hmm. irin abin da kai wa Allah dama shi Allah zai masa in ka taimaki Allah ya taimake ka in tansurullah surku. ya ayyuhal ladina amanu in tanfuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in ka tuna da Allah ya tuna da kai fankuru ni azkurkum fazkuruni أذكركم ولا إن كتك وأن على قول يتك مك وأوفوا بأهدي أوفي بأهديكم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون إن كي يا بين مك إن المنافقين يخادعون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فلا يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن كما تباكيت يا مير مكة ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله in ka masa kaidi ya maka inda kuma ya yakidu na kaida sai su ta kabaro ka manta da Allah ya manta da kai nasu da نسوا الله فنسيهم ولا تكن كالذين نسوا الله فأنفعهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فرصة فرصة فرصة فرصة على رب الله يكي نسوا الله sun manta da Allah sai Allah ya kaga sai manta da su to ga tambaya Allah yana mantuwa Allah yana maduwa la yadhillu rabbi wa la yansa to me yasa aka ce sun manta da Allah Allah ya manta da su asali me ake cewa manufa maduwa abin abinda kake da ilimin sa sai ilimin ya kubuce daga kwalwarka haka ne na'am in an tuna maka sai ka ce gaga sai ka ce mantawa na yi yanzu an tunatar da ni na tuna ko ban sai za ka tuno da kanka amma dai an samu wani lokaci da ilimin abin ya kubuce daga ina da kwakwalwarsa wannan shi ne abu na farko da ake cewa mantuwa to irin wannan mantuwar Allah baya yi shi yasa da Fir'auna ya ce Annabi Musa qala fa ma balul qurunil ula قال فما بال القرون الأولى ياي قال علمها fir'auna ya ولا wa Nabi Musa tarko. ya dauka zai fada bai san annabin Allah is very intelligent ba yace to naji kace da muka mutu akan wannan addini namu wuta zamu bi to fa ma ba da qurunul ula arnoni na farko iyayenmu da kakanninmu da suka mutu akan wannan hanyar suna ina da annabi Musa yake suna wuta sai ce to kun ce iyayen ku ya wuta ne maza ku kashe shi eh na annabi Musa yake suna aljanna sai ya to su ya aka suka shiga aljanna muka ce kuma mu za mu shiga wuta bayan addinin da suka yi muka yi ya da tarko kuma da tarko ba da annabi Musa ya tashi mashi amsa sai bai ce suna wuta ko suna aljanna ba ala sai ce ilmuha sanin inda suke suna wuta ko suna aljanna inda rabbi yana wajen ubangiji da Allah ne ya sani kuma shi Allah fi kitabin yana nan a rubuce a cikin lahul mahfuz kuma shi Allah la yadillu rabbi ubangiji na baya kuskure wala yansa kuma baya mantuwa baya kuskure daga baya ne baya mantuwa to anan gurin bukatar fir'auna bata tabbata ba na'am me ayar take guda mana ayar tana guda mana cewa Allah madaukakin sarki baya batuwa ana rama maje ka suratul maryam tilka jannatu allati ur tilka jannatu allati nuritu bil ibadina ma وما illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله باين يا بار لبارين الجنة كما ذكر الله الجنة aya ta gaba ƙarshen ayar shi Allah ce wa ma kana rabbuka nasiya ka bai kasance mai mantuwa ba Ka kasance mai mantuwa ba amma kuma sai gashi aya ta ce mana sunnaha sun manta da Allah wanda fiye kuma sai Allah ya manta da su to ma'anar mantuwa ma'ana biyu ce akwai irin wannan ma'anar da na faɗa yanzu ita irin wannan ma'anar Allah baya yin ta baya irin wannan mantuwa suwa yake yin irin wannan mantuwar masu yin irin wannan mantuwar su ne yan adam hmm. suwa ke irin wannan mantuwar ɗan adam suke yin wannan mantuwa ya za ka gane wannan in kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga inda 'yan adam suka yi mantuwa da yawa wasu daga cikinsu ma annabawa ne amma wannan bai hana su yi ba bai hana su yi mantuwa ba irin wannan mantuwar wacce shi Allah madaukakin sarki baya yi ta ana nan ma wa iz qala musa fata hula a abrahu وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع حكيمان ياقوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وجاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا مجيجبا مجيجبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت نعم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره زين وات هابون واتخذ سبيله في البحر عجبا النبي موسى يفدى ويانا سيوشو يجي زوكرا كاجي ya ce kuma ka shirya domin in na fara tafiya ba zan daina ba ko da zan ɗauki tsawon lokaci sai na je inda manyan kogunan nan guda biyu suka haɗu su daga nan suka fara bugawa falon ma balaga ga jama'a bai da hima dama san da za su tafi ya ce to ya kamata yin guzuri na abinci sai suka samu kifi bandar kifi kusan kifi in banda haka yana daɗewa bai lalace ba ko sabanin idan an dafa ne to kifi ne da aka yi bandarsa shi suke ɗan bantara shi ne guzurin su aka hanya to ma bala gama jama'a bai ma da suka je inda wannan kogi guda biyu suka haɗu inda nan ne Allah madaukakin sarki ya gaya masa zai hadu da malamin da zai karantar da shi shi ne kazuru suka dan aje zango suka huta da suka tashi za su wuce na fiya huta kuma sai suka manta kidin su an yi mantuwa nan ko ba yi mantuwa nan ba an yi mantuwa nan falan ma jawaza yayin da suka wuce suka kara doguwar tafiya ƙalili fatahu sai ce wa yaron nasa atina gada ana kawo mana lunch namu kawo mana kifin da mai lunch mu ci abincin rana laqad laqina min safarina haza nasaba Hakika mun sha wahala a cikin wannan tafiyar dama tafiya wahala ce qala sai yaro yake da shi ya ra'aita in ba ka labari mana ka tuna iz awaina ila sakarati yayin da muka aje zango a inda dutsen dan yake muka aje zango muka huta yace ina tuna ha ya ce to fa inni nasitul hut na mata kifin na a wannan wurin kenan qur'ani ya tabbatar mana da dan adam yayi ne dan adam yayi mantuwa annabi Musa Hazuru ya sa masa sharɗi duk abin da kaga na aikata karka tambayar, yace ya amince ko mm. amma da ya ga an dauko gatari ana fasa jirgin ruwa حتى إذا ركبا في السفينة خرقها يوا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ليش مزا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا يا نبي موسى بدا قال لا تؤاخذني بما نسيت an sa mai kyanar shekara ya tambaya amma da ya ga fasa jirgin ruwa ya gagara daurewa ko ya ce na ƙarfi da shi a nemura ta zo da babban lamari sai ka zura yi shi a a nan makon inda ka nan tattaɓe a mai samara ne ke wannan mantuwa farko ce bai sanya mata adawa ta tauki ba bai ce a nan makon inda ka ba sai ce a nan makon bai ce laka ba sai ce alam bai ka wannan zamin da ke nuna fitewa ba sai ce alam aqul innaka lan tasbiya mai yi sabara ashe ban gaya maka cewa ba za ka iya haƙuri tafiya tare da ni ba qala sai annabi Musa ya ce la ma na nasitu kada ka kama ni da abin da na manta mantuwa ce kenan annabi Musa shi ma yayi ya yi mantuwa annabi adam Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama wa laqad ahadna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma Allah ya ce wa laqad haqiqa ahidna ila adama mun yi umarni zuwa ga annabi adam abinda wannan ahidna take zuwa su mun yi umarni zuwa ga annabi adam fadasiya annabi adam sai ne sai ya manta ina annabi adam shi ma yayi ne shi ma yayi mantuwa ah qur'ani yace fa in ma yunsi annaka shaytanu fala takawun da Allah ya ce idan mutane suna kunawa cikin ayoyin Allah kar ka zauna tare da su sai Allah ce idan shedan ya mantar da kai ka ci gaba da zama da su to fala ta kawo da ba'da zikira da ka tuna ka shi kamar wurin kar ka da ka ci gaba da zama bayan kai ne bayan ka tuna kenan wannan ayar ita ma ta nuna mana dan adam yana yi ne yana yin bantuwa shi yasa Musa Samiri ya soya kundawa annabi Musa sharri a wajen bani Isra'ila fa akhraja lahum ijlan jasada fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu qawarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa sai ya fitar musu da wannan mariki da ya sassaka Kafa maraki yana yin kuka kamar yadda mariki yake kuka sai ce bani isra'il haza ilahu wannan shine Allah ku wa ilahu Musa shine Allah annabi Musa shi ya manta ne ya tafi neman Allah a waruri saboda sabir ya san dan adam yana ne manzuwa shi yasa sai fake da wannan hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan mantuwa ya rayu an zo za a yi sallah sallah azhar ko la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai raka uku sallallahu alaihi raka nawa ne hudu annabi ya sallama saboda kurjina annabi sahaba ya kada sawa zai wa annabi magana akwai wani sahabi ana ce masa zule dai ne sai kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kudratin salatu ya rasulullah an rage rakawoyin sallah ne yau kuma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa mantawa kai manzo Allah ce a rakawoyin sallah kan ba rage su shi wannan tabbas mantuwa kuma ni ya sani na ban san na manta ba sai ta ya rasulullahi raka uku to annabi ya kalli sabai ce magana zule dai haka ne sabai da sai ya rasulullahi raka uku kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciko raka daya aka yi baji bayan gama sallah sai manzo Allah ya yi musu kulwa yace inna ma ana basharun an sa kabatan sauna fa iza nasitu fazakkiru ni ma mutum ne ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa in kuka ga na manta to ku tuna mu kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba yana yin yana mantuwa ita irin wannan mantuwa abu ya ce daga ilimin sa dan adam ne yake yin ta amma Allah baya ne baya yin to me yasa a wannan ayar sai aka ce nasullaha sun manta da Allah fara siya hum shi ma zai manta da su to mantuwa a nan gurin ba tana ba da ma'anar mantuwa irin wannan ba ba zane kuwa gane wannan ba shi take bayarwa ba ha na taka tanzu zai gidan gida tana Kaduna kai kana nan Abuja kana Kaduna tana ina kana Abuja tana ina sai je gida Kaduna bugawa ran sai bata kira ka a waya ba sai ka buga mata waya ya ce oh hadiza an ji daɗin kaduna an manta da mu ka kake nufi a cikin kwakwalwarta ba ka cikin kwakwalwarta gaba daya an ji daɗin kaduna an rabu da mu an bar mu oh ba kula mu ba abinda kake nufi kenan wannan ba irin wancan bantuwar ke nike magana a kanta ba ko ita fa anan bantuwar an share ne eh. ko ba wuke ka me an share ne ba wuke zai gane wannan amma ba gwari zai dauka zai ya ka ɗauko, ba zai ya ka ɗauko ba an yi watsi da mu an yi birni to ita wannan mantuwar ma'anar da take bayarwa kenan an yi dire nasullaha eh sun yi watsi da Allah wannan sai kuma shi ma Allah sai ne shi ma Allah sai ya watsi da su sun bar Allah Allah shi ma sai ne sai ya bar su sun yi biris da Allah Allah shi ma sai ne sai ya biris da su to irin wannan mantuwar ce shi Allah yake yi ba irin wacce mantuwar ta kubucewar ilimi ba wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan Shuku ce gaba. Ƙwara hundi mai ɗauta ne, amma wa hajjikun ku ba su yi wa. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله

لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله يقول وانا رضى عن ذكري دول دي كودة كيرك القرآن فإن له ما يشتر بانك الله زي هذا شدر أيوة تقول شيء الله wana shiruhu yawmal qiyamati ama ranar tashin alkiyama ko bota da shi makaho inji Allah za ka je na cewa rabbi ya ubangiji lima shartani ama me yasa ka tada ni kawo ya Allah wa qad kuntu basira alhali a duniya ina gani qala sai Allah ya ce kazalika tarka ayatuna haka dan ayoyin mu suka zo maka da suka zo mai kai wannan sita ha sai ka manta da su me ake nufi da sai ka manta da su sai kai watsi da su sai ka basu ka ki aiki da su Allah ya ce wa kazalikal yawma haka kai kuma a yau tunsa zan danna ka jahannama in yi watsi da kai in barka in yi birin sakai a ayar da Allah ya karanta mana a cikin suratul araf Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabul jannati ran tashin alkiyama yan wuta suna wutar jahannama Allah ya sa ba ba shige yan aljanna muna aljanna in Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah ka sa muna shige sai yan wuta su kira yan aljanna su ce yan aljanna ana fi ruwa laina min alma ku dan kwararo mana ruwa mana ku dan yan mana ruwa ya ku yan aljanna aw min zaka razaqakumullah ko kuma yayin itatuwan da Allah yake ciyar da ku a dan jefo mana mangoro ko tufa ko ayaba ko anana ko ko ko ko ko aw min ma alu je an aljanna su ce wa yan wuta inna Allah lalle Allah harramahuma da ruwan aljanna da abincin aljanna Allah ya haramta su alal kafirin da kafirai su ay kafiran allazina takazu na lahawan wa la'iban waɗanda suka rike addini a matsayin wargi da wasa ba a wasa da addini ba a wargi da addini ta kayi wargi da addini ko kayi wasa da addini wallahi rija za ta shigo an samu musulun za a yanka kaka kalli gemu musurin ka tuntsire dariya kace yau ustaz za a sha huka izgini kake da addinin musulunci wannan ya furi duka adam islami da fatan wahida ka zo wani gaggen wando ka tunzire dariya ya sa wannan karin shi ka tsallake ruwan ke wannan ka ka gama ta da hijabi ka rika mata dariya ya alaida ba ka zama sai ka ce ai wannan horo horo wannan dirgin wargi ne da addini wata ne da addini da Allah ya ambaci kafirai sai ya faɗi ne mai da su kafirai me bai da su kafirai saboda wasa da ne wasa da addini shi bai da su kafirai allazina takazu dinahum laiban lahwan lahawan wa laiban su rike addinin su wasa shi yasa muka yi wa'azi ga yan wasan kwaikwayo duk kwaikwayon da za ku yi ta kwaikwayon ku karku yadda ku yi wasa da addini a cikin wasan kwaikwayo da ka ɗauko addinin musulunci ka yi wasa da shi kai barkwance da shi kai izgiri da shi rijda ne wani haka zai rika karanta ayoyin qur'ani wai da yake bayarwa wai ya ga abin tsoro a cikin sallah ya rika bata ayar ya rika kakkari ayoyi ya shiga wannan sura ya fada wannan wai duk wasan kwaikwayo ne kai ka ga ba har ne yau baka sani ba Idan ruwan Allah da kwaikwayon ka za zaka masa wasa da littafin shi ka takazu dinahu lahawan wala lahawan wala ba wasa da addini da sunan wasan kwaikwayo kace kai kaki zudda kai yanzu arne ne kafiri ne kai yanzu kirista ne ka zama ƙwarya ƙwaryar arne original na dokar sarko ba a wasa da wannan duk wasan da za ka yi da addini a ba wasa da shi allazina takazu dinahum lahawan wa la'iban wa garrahumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su Allah ce ce ma nan nansahu yau za mu jefa su a cikin wuta mu basu su a ciki ba wai mantawa da su za mu yi ba Allah baya mantuwa za mu jefa su a wuta mu yi watsi da su mu bar su mu yi mu'amala irin ta mu'amalar wanda kamar ya manta da abun ne saboda mun yi business kama da su rika a yau haza kamar yadda sanda suke duniya su ma suka yi biris da cewa fa akwai wannan rana tana zuwa za a haɗu an gane wannan irin wannan mantuwar ce Allah ya ce falan ma na su ma zikiru bihi falan ma lakum falan ma lakum ma zikiru bihi ka da kuma ta a sabon aina muje muje da ya ce ta ba wani wani sai ke cewa falon ma da su ma zuki ya yi ɗan zirgin

ومن الذين هادوا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به قلت قلت قلت قلت ولا duk wannan nasu nasu da alarama ya karanta mana wai na ayoyi ba suna magana mantuwa irin wancan mantuwar ce ba a suna magana ne akan ayi bilis da abu ita ce mantuwa da irin wannan ita ce wacce Allah madaukakin sarki yake shi ne ma'adar nasullaha mana fiye mu Allah ke yin dal munafiqina lalle munafiqai ko nasu su ne kai Allah ka tsare mu daga zama cikin munafurci a takbir a takbir a takbir da shi ku sai to Aliyu Ahmad Wadada dama na ce muku gamba ne a wannan majalisi Sanata ya san cewa wannan majalisi ana neman gudunmuwa domin tallafawa marayu hmm. saboda haka yake ba tafsirin kawai yazo ya ji ba ya kuma zo marayu da gudunmuwar kuɗi naira miliyan biyar kenan idan muka hada da abin da talaka muka tara sai ya zama miliyan biyar da dubu ɗari biyar da talatin da hudu da naira ɗari tara Allah ya muku albarka da ku da shi gaba daya da ku da shi duk Allah ya kwashe ku zuba aljanna da dauki da ku da shi Allah ya sa duka mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna da dauki ta shi alkiyama sarata Allah ya tsare ka Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah madaukakin sarki ya maka jagoranci kada Allah ya bari ka kasa babbar magana a takbir a ce ku ka fara garbe ya ko ba ka bayin shi a takbir AI shuru a sarki ji gwando yace shi ma ya ba marayu gudun barkuri naira rabilen biyu update abinda aka tara wa malayu a yau naira miliyan bakwai da dubu ɗari biyar talatin da hudu da naira ɗari tara mai girma sarki yakin gudu Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara maka jagoranci Allah ya sa albarka cikin kasuwancinka kada Allah ya bari ka zama bakin ciki a cikin iyalanka Allah ya tsare ka da mugunci da mugun gani da baka kaddara da mu da kai duka Allah ya sa mai mafaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jannatin da dokar Allah ta kiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah eh